Mutum ɗaya ya rasa ransa a sabuwar zanga-zangar ta barke ta adawa da sahihancin sakamakon zaben ƙasar Venezuela. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare kan sansanonin mayakan Hezbollah. Firaministan Haiti ya tsallake rijiya da baya sakamakon harin 'yan bindiga. Mutum ɗaya ya hallaka lokacin zanga-zangar nuna adawa da sahihancin sakamakon zaben ƙasar Venezuela da ya sake dawo da shugaba Nicolas Maduro kan madafin ikon ƙasar da ke yankin Latin Amurka karo na uku a jere. Sabuwar zanga-zangar wadda ta ɓarke a wannan talata ta janyo artabu tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro. Dubban mutane suna ci gaba da fantsama kan tituna a faɗin ƙasar domin nuna adawa da sahihancin zaben. da suke zargin an tafka kazamin magudi Da wannan sakamakon zaɓe da ake tababa ya nuna shugaba Maduro na ƙasar ta Venezuela mai shekaru 61 da haihuwa ya sake samun damar ci gaba da mulki na ƙarin wasu shekaru shida. rundunar sojan ƙasar isra'ila a wannan talata ta bayyana kai hare-hare kan sansanoni goma na 'yan ƙungiyar hezbollah da ke da aka kai cikin dare a yankin kudancin kasar Lebanon inda aka hallaka ɗaya daga cikin mayakan ƙungiyar. Ita dai ƙungiyar Hezbollah tana samun goyon bayan ƙasar Iran kuma Isra'ila tana zargin mayakan na Hezbollah da kai hari kan tuddan Holland. Tuddan Golan a ranar Asabar da ta gabata inda yara goma sha biyu suka hallaka masu tsakanin shekaru goma zuwa sha shida da haihuwa Firaminista Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya yi alkawarin mayar da martani mai ƙarfi kan mayakan na Hezbollah saboda harin da suka kai tuddan na Golan. Wata ƙungiya mai alaƙa da Alƙa'ida mai kaifin kishin addinin Islama ta ɗauki alhakin harin da ya hallaka sojojin haya na kamfanin Wagner na Rasha kimanin hamsin da sojojin Mali goma lokacin kwanton bauna kusa da iyakar ƙasar ta Mali da Algeria. Ƙungiyar ta tabbatar da kai harin na ranar Asabar, abin da ke zama rana guda da wasu 'yan tawayen Asbinawa suka kai hari kan wasu sojojin ƙasar ta Mali tare da hallaka da dama lokacin fafatawa. Har-haren sun zama gagarumin koma baya ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali. wadda ta kwaci madafin iko a shekara ta 2020 da kuma sake wani juyin mulkin a shekara ta 2021 sojojin na mali dai sun tsaya kai da fata cewa sojojin rasha masu ba da horo suka ɗauko zuwa ƙasar ba sojojin haya na kamfanin wagner ba a cikin wata sanarwar rundunar sojan ƙasar ta mali da ke yankin yammacin afirka ta ce lamura sun koma daidai a wuraren da aka kai har haran. ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na dw ministan Kuɗin ƙasar ukraine sahi machenko a wannan talata ya ce ƙasarsa tana kashe makudan kuɗi kowace rana na yaƙi kimanin dalan amurka miliyan 135 kan martanin kutsen da ƙasar take fuskanta daga rasha ministan kuɗin ya bayyana haka lokacin hira da wata kafar yada labaran ƙasar ta ukraine kalaman ministan kuɗin na zuwa lokacin da gwamnatin ƙasar ta ukraine take neman ɗaukan sabbin matakan ƙarin samun kuɗin shiga wajen ƙara faɗaɗa haraji da take karɓa daga mutane domin tabbatar da ganin cewa ana samun abin da ake bukata wajen aiwatar da yakin da ƙasar take ciki da rasha fiye da shekaru biyu da suka gabata ukraine take kare kanta daga kutsar rasha firaminista gari cornell na ƙasar haiti ya tsallake rijiya da baya ba tare da rauni ba lokacin da kungiyoyi masu ɗauke da makamai suka buɗe wa tawagar sa wuta da bindigogi masu sarrafa kansu a wani yankin babban birnin ƙasar na port prince kusa da asibitin da ya kai ziyara majoyin gwamnati sun ce lamarin ya faru da yammacin jiya litinin shi cornell ya zama firaminista a watan yunin da ya gabata a ƙasar da ke fama da neman murmurewa daga matsalolin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke garkuwa da mutane da kai farmaki kan juna. Yanzu haka akwai ɗaruruwan 'yan sanda daga ƙasar Kenya da aka tura domin taimaka wa ƙasar ta Haiti cikin matakan ƙasashen duniya na farfado da harkokin siyasa da tattalin arziki da suka shiga cikin rudani Prime Minister Gary Connell ya sha alwashin dawo da ƙasar ta Haiti cikin hayyacinta na bin doka da oda. gaba ɗaya da aka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen hausa na dw mu sake komawa gare ka abdullahi tanko bala kan gaida suleiman babayo wanda ya fassara kuma ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na dw dw harkokin yau to harkokin namu na yau za ku ji cewa bayan shafe tsawon lokaci ana kai ruwa rana a ƙarshe gwamnatin najeriya ta amince da sayarwa da kamfanin wato matatar mai ta dangote danyen mai da kuɗin naira kana za ku cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta kira ga majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar afirka da su tura rundunar samar da zaman lafiya zuwa yankunan da aka yi wa jama'a fararen hula kofar rago a sudan to ma barin faro rahotannin daga tarayyar najeriya inda speta janar na 'yan sandan najeriya ya amince da bukatar masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa inda ya bukaci 'yan sanda su samar masa da tsaro an dai samar da 'yan sanda dubu hudu da biyu a birnin tarayya abuja domin tabbatar da ganin an yi zanga-zangar cikin kwanciyar hankali da lumana wakilinmu da ke abuja wes abubakar idris ya shaida mana cewa an ɗauki ƙarin matakan tsaro a birnin ga kuma rahoton da ya aiko mana Hukumar 'yan sandan Najeriya ta ba da kai ne akan wannan batu na masu son gudanar da zanga-zanga saboda tsadar rayuwa a ƙasar. Bayan ɗaukar lokaci da Aspeto jiran na 'yan sandan ƙasar Kayode Ebeto Kunyeyi yana turjiya akan wannan lamari. Baya ga amincewa ma a gudanar da zanga-zangar ga ƙungiyoyin da suka yi mata take da kawo ƙarshen mulki mara kyawu a ƙasar. a wasiƙar da ya aike wa manyan jami'an 'yan sanda da suka hada da ɗaukacin kwamishinonin 'yan sanda na jihohin najeriya ya umarce su da su tabbatar da sun samar da kariya ga masu zanga-zangar barista da ji a yanzu na cikin shugabannin da suka shirya wannan zanga-zanga wanda suka dage cewa ba abin da zai hana su gudanar da ita koya suka je a yanzu da haƙarsu ta kai ga cimma ruwa. ai ita wannan yancin ba dan sanda ne za su ba mu shi ba ai dokan kasa ne ta ba mu wannan yancin kuma ba wani dan sandan da ya isa ya doko irin ko kuma ya karba irin wannan yancin ba ai ita zanga-zanga dole ne a yi ta saboda mutanen al'umma suna jin yunwa ko ina ana ji jiki a kasa dai rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana shirin da ta yi na tabbatar da cewa sun samar da tsaro ga mazauna abuja da kewaye amma shin me ke ba su tsoro ne da zanga-zangar ma dai suke ta turjiya tun da farko jospin ade ita ce jami'ar yada labaru ta rundunar 'yan sandan abuja mun samu damuwan uh, security challenges da yawa to yanzu da mun ɗan fara hutawa da 'yan fashi da 'yan masu satan mutane da wasu abubuwa kaga dai tsoro ne muke ji in an yi wannan protest ɗin mai yiwa wa'annan mutanen za su fito su yi hijacking wannan protest mu ma mun ɗauki wayansu mataki mu ga cewa duk abubuwan da suke yi ba karya doka ba inspector general police ya sake kara mana karfi da kuma su motoci da abubuwan da za mu da za mu iya in wani abu ya taso da ya fi ƙarfinmu za mu iya mu ɗauki matakin da za mu iya kontrolin wannan abubuwan. Ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangan da su rabu gida biyu inda mafi yawa suka bayyana ficewa daga shirin da aka yi tun da farko bisa dalilai mabambanta. To sai dai ga Dr. El Harun Muhammad shugaban cibiyar nazarin ci gaban ƙasa ya ce akwai buƙatar fayyace ɗaukacin lamarin na zanga-zanga domin kuwa lamari ne da yake da tarihi. wannan zanga-zanga dalilinta a fili yake shugabanci mara kyau to a zauna a canza wannan mana a koma gidan jiya kamar yadda aka zauna fara ɗaya aka canza taken najeriya aka koma na da wannan ba zai hana a yi haka dimokuraɗiyyar ba zai yi armashi ba idan ba a fitowa inda aka ga abu ba daidai ba a turji a ce a wannan abu ba daidai ba shi yasa ai a baya shugabanninmu duk sun san muhimmancin wannan duk sun shigo sun yi musamman waɗanda suke shugabanci a wannan jam'iyya ta apc da ke mulkin najeriya ya zuwa yanzu dai an baza jami'an tsaro a manyan titunan abuja inda har suka kai ga gudanar da kwarekwarar atisaye na nuna karfi da shirin da suka yi uwais abubakar idris dw hausa daga abuja Nigeria. tuban shafi tsawon lokaci ana kai kawo, a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta amince da sayar da ɗanyen mai ga matatar Dangote da kuɗin Naira ta ƙasar. An da ɗauki lokaci ana kai ruwa rana tsakanin matatar man ta Dangote da gwamnatin Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana. Wata yarjejeniya tsakanin kamfanin mai na ƙasar NNPC da matatar ta Dangote dai ta tanadi samar da akalla jirage guda hudu ko kuma gangan mai miliyan takwas ga dangote a duk wata yarjejeniyar kuma har ila yau a cikin ta dangote zai sayar tataccen mai a cikin naira ga kamfanin nnpc sabo na shirin da na zaman alamar ƙarshen da ta barazana ga makoma ta matatar da ke zaman irin ta mafi girma a duniya baki daya a baya dai dangoton ya yi barazana sai da matatar bayan zargin ba baki da ka samu dan yamman tacewa Muhammad Idris zai na zama ministan labarai kuma kakaki na gwamnati kuma ya ce dama can Abuja ba ta da wani buri na rusa dangoton. To ai dama ba takaddama wato kaman shi kaga ɗan kasuwa ne yana sai da mai kuma a kasuwanci na ita gwamnati tana da wato hukumomi masu lura da wannan kasuwa kamar misali harkan banki akwai central bank ita gwamnati bata shiga cikin wannan cece kuce tsakanin ita hukuma da kuma dangote ba wannan tsakaninsu ne shi mai sai da A mai wato dangote da kuma hukumar da ke kula da wannan bangare su ne suke ta samun wannan cece kuce amma dai gwamnati ita dai ba bata ce komai ba abin take son ta ce shine kowa a tabbatar da an samu yalwan wannan al'amari a ƙasar nan kuma shi ya samu sauƙin yin kasuwancinsa 'yan najeriya kuma su ma sun samu sauƙin al'amuran da su dake na yau da kullum ko bayan batu na tallafa dangote sabon tsarin da yana da babban burin rage tsadar makamashi a tarayyar najeriya a nan gaba kuma tona mai nan dai na nufin kai karshe na haraji daban-daban kan fetur ko bayan kudaden kamashin da ake tallakawa da hawa zuwa sama cikin farashin da ke a kasuwa a halin yanzu dala amurka miliyan 160 ne dai yanzu aka tare najeriya take tana ta kashewa a wata a cikin batun sayan tataccen man kuma tsarin na dangote a tunanin ibrahim shehu da ke zama sakatare na kungiyar lalaman fetur na iya tasiri cikin farashin fetur a kasar. Yara tiriliyan 36 Najeriya ta kashe wurin su shigo da mai a shekarar da ta gabata 2023 ah, in ka ɗauki wannan kuɗin a ce an saka shi a economy ɗin Najeriya to kila abin da za a kashe bai wuce ɗaya bisa ukun wannan kuɗin ba ko ɗaya bisa kuɗin ma. in za a yi wannan tsarin da NNPC take so ta yi da ita da Dangote kaga za a samu saukin wannan wannan kuɗin zai koma cikin economy ɗin Najeriya wannan abun zai zama cewa kaga ba fa bukata da ake da dala 90% na dala da ake bukata wanda take kwashewa take siyo mai a da to yanzu ga wannan dala za ta zama available for 'yan kasuwa da masu masana'antu kuma wani tasiri sabon tsarin ke iya cikin da ta harkar man fetur a cikin tarayyar najeriya kalubale kamfanin nnpc da na zama cikin alkawari tarayyar najeriya kasar da aka sace kusan rabi na ɗanyen manta kuma da kamar wuya fadar injiniya muhammad law da ke zaman tsohon ɗan kwamitin zartarwa na kamfanin nnpc kamfanin ya kai ga bukata ta dangoton a halin yanzu. gaskiya NNPC ba ta yi bashi ma ba ta da ma da za ta bashi duka duka abin da npc ke yanzu a ce ma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kai ko miliyan biyu suke yi na nasu kaso cikin miliyan biyu dina bai wuce miliyan ɗaya sun riga sun yi cinikaya da mutane da yawa na shekara biyu za su ba in ba za su ba za su biya haraji duk da haka sai ya nema waje fa kamin NPC ta iya ba sai ta zuba kuɗi biliyoyi dolas ta haƙo mai dinnan wanda yake aikin shekara biyar ne masu zuwa. ya zuwa yanzu da NNPC na biyan tsohon bashin ɗanyen man da ƙasar ta ce fanar da shi ta karɓa kuɗinsa tun ma kafin iya kaiwa ga haƙarsa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To masauraro waɗannan rahotanni suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A jamhuriyar Nijar 'yan siyasa da 'yan fafutukar kare haƙƙin jama'a sun soma tofa albarkacin bakin su a game da matakin hukumomin shari'ar ƙasar na soma baya da belin wasu daga cikin tsaffin jami'an hambararren gwamnatin shugaba Muhammad bazum da ke tsare tun bayan juyin mulki a bisa zargin cin amanar ƙasa. Sai dai a yayin da wasu ke yabawa da matakin wanda suka ce zai taimaka wajen yayyafa faruwa ga yanayin siyasar ƙasar da mahaɗa kan 'yan ƙasa. wasu kuna ganin akwai buƙatar faɗaɗa matakin kan sojoji da wasu 'yan siyasar da ake tsare da su tun lokacin mulkin shugaba mamadi su Wakilin ma'aimai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin. A wannan litinin ce dai kotun ta ba da belin tsaffin ministocin hudu daga cikin manyan jami'an haɓararriyar gwamnatin shugaba Muhammadu Bazum da ake tsare da su tun bayan juyin mulki. Wato Malam Ibrahim Yakuba tsohon ministan makamashi kana shugaban jam'iyyar kishin ƙasa da tsohon ministan fasali Dokta Rabi'u Abdu da Dokta Ahmed Jidud tsohon ministan kuɗi na ƙasa da Dokta Hamma Adamu Sule tsohon ministan cikin gida dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya. yanzu haka dai lauyan waɗannan tsafin ministoci guda hudu da kotun ta ba da belinsu yana can yana kai gwauro ya kai mari domin karɓar takardar fito da waɗannan mutane daga cikin gidajen kurkuku daban-daban da ake tsare da su don ba su damar komawa a cikin iyalinsu. da yake tsokaci kan wannan mataki na kotu malam asmana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya ya ce matakin zai taimaka ga sanyaya fagen siyasar ƙasar da ma kuma haɗa kan 'yan ƙasa. muna wa allah godiya da ya fara gwada mana wannan rana na sakin abokanmu wa'anda aka kama bayan juyin mulki da aka yi abin alfahari ne kwarai kuma ina fata wa'anda suka yi saura ba cikin dogon lokaci ba su ma a sallamo su kuma sannan ina ba da shawara ga sojojin da suka kwace mulki da wannan dama ce ta samu su yi shawara da kowa da kowa kamar yadda suka ce don haɗa kan ƙasa cikin wannan hali wanda Allah ya kawo mu ciki. To sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin bayar da beli ga waɗannan mutane kaɗai ba zai yi tasiri ba ga shawo kan rikicin siyasar ƙasar matsawar hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum na ci gaba da kasancewa a tsare. Malam Saraji Isa na ƙungiyar Mojan na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Eh to dama ai wa'annan mutane ba a kama su akan ƙa'ida ba aka kai a kurkuku kurkuku aka leƙe to sakin wa'annan mutane hakika babu wani tasiri zai yi sai dai abin da na gano da shi shine sojawa suna son goyon bayan wa'annan mutane waɗanda suka saki to amma malam muhammadu ce wani dan fafutuka a Nijar na ganin akwai bukatar faɗaɗa matakin bayar da beli ga waɗansu sojoji da sauran 'yan siyasa da ake tsare da su shekaru da dama idan har ana son cimma burin da aka sanya a gaba na haɗa kan 'yan Nijar a cikin wannan sabuwar tafiya. yanzu can da muke wancan tsohon mulki wanda an ka hambare a sojawa da an kama bisa kan za su yi mulki kuma muna shakkun cewa da yawa da an ka kama ba bisa kan gaskiya bane bisa harkar siyasa wa'annan mutanen ka gani ba a sako su ba sai an ka sako kuma wa'an ganin hambararren mulki kenan eh, muna son sai NSP wajen shari'an nan sojan da suka ce za su ji mulki wanda ba su samu sa'a ji mulki ba wanda an ka kama shekara da shekaru suna nan cikin gidan kaso wannan bai kamata ba a sako su tunda dai eh, an ce ana so a gyara ƙasa a samu kwanciyar hankali cikin ƙasa da iya ta zama daidai za ka dai ko ba ga waɗannan ministoci guda hudu akwai waɗansu kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya da suka haɗa da Malam Fumakwai Gado da Muhammad Sani Muhammadu tsohon ministan man fetur kana ɗaga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu da tsohon ministan tsaro Malam Kallamu Tare Buhari da ake sa ran kotun za ta sallamo su a nan gaba. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar za mu nufi kasar Sudan. Inda ƙungiyar karakin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar tarayyar Afirka da su haɗa ƙarfi wajen tura rundunar samar da zaman lafiya zuwa yankunan da aka yi wa fararen hula ƙofar rago a Sudan. Ƙungiyar ta ce ɗaukar wannan mataki ne kaɗai zai ceto rayukan dubban fararen hula da aka yi wa kofar rago musamman a garuruwan alfasha da shandi da ke yankin dafur waɗanda mayakan rsf suke ƙoƙarin kwace su daga hannun dakarun gwamnati wakilinmu na gabas ta tsakiya mahmud yaya azare ya aiko mana da wannan rahoton kamar yadda kakakin kungiyar ta amnesty sleva pinches ya bayyana daukar wannan matakin ne kadai zai iya kaiwa ga ceton rayukan dubu dubatan fararen hulun da aka yi wa kofar rago musamman a garuruwan alfasha da shandi waɗanda mayakan rsf ke ƙoƙarin ƙwace su daga hannun dakarun gwamnati the indiscriminate killing of innocent civilians ya ce kisan kan mai uwa da wabi da ake fararen hular da basan hawa ko sauka ba waɗanda galibin su yara ƙanana ne da mata sakamakon musayan wutar da ɓangarori biyun ke yi abu ne da ba zai taɓa saɓuwa a zira ido ana ganin yana ci gaba da wanzuwa ba alhakin kare waɗannan bayan allah a waɗannan yankunan da ake zaman kara zube yara ce ne wuyan majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa duk wani jinkirin ɗaukar wannan matakin na nufin ƙara samuwar asarar rayuka da ci gaba da wanzuwar ayyukan tarzoma tun a ƙarshen mako ne dai mayakan rsf da suka yi wa birnin alfasha ƙawanya suka dinga yi lugudan wuta ba ƙaƙƙautawa a ƙoƙarin su na ƙwace iko da birni ɗaya tilo da ya rage a hannun dakarun gwamnati a yankin darfur na ƙasar sudan lamarin da ya kai ga halaka kimanin fararen hula 60 da jikkata wasu ɗaruruwan inji mahukuntan yankin gami da tserewar wasu dubbai zuwa dajin allah da sansanonin 'yan gudun hijirar da ke biranen gadaref da aljazira yadda galibin waɗanda suka tseren ke ɗauke da raunuka suke kuma fama da yunwa a ta bakin lili anderson wani likitan hukumar lafiya ta who da ke sansanin um, ya ce tun daga kwanaki ukun da suka gabata an kawo mana ɗaruruwan masu daunukan da ke bukata